ina cewa waƙan nan da yake begen nan kai hmm. da yake cewa me takara asali ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai wai sai dan sai dan a caban dan ya kalle ni yace kai wa ku dama ai fim dama kuna yin kuna yin wannan abin na musulunci a'a ya kafarta ku kenan <laughs> to yan fim ba san me zan ce mishi ba kawai sai dai shiru ban kula sa ba dan to me zan ce masa ba amsa ba amsa to yan fim dai musulmai ne yan fim kuma an san su yan fim dai suna sallah suna salati kuma yan fim mutane ne kamar kowa ko ba haka ba sannan kuma jan hankali da nake so in yi alai shine mm, azumi yawwa maza da mata mm. abin da nake so in ja hankali akai akwai waɗanda zaka ga suna azumi din mm. amma Allah Allah suke a sha ruwa a kafa ma shisha wuta kodin roti sannan kuma haka za a zauna sai asuba ka gane mm. to akwai kuma wanda zaka ga ko ya sha din kuma zai ma iya kai har a sha ruwa kuma a bige yake sannan kuma fa ibada yake kuma ibada ba zai yi wa a bige ba ba zai yi wa a bige ba ko gaskiya gaskiya za ka kusanci ubangijin ka a bige ai ba zai yi ba ba zai yi ba mm. to abubuwan nan da dama yana faruwa watan azumi zaka ga ana shan ruwa mai sigari mai wiwi mai kodu kowa zai afa masu walsa watan ibadan Allah ne ya kamata na masu ƙarya walsa da masu karyan kwalsa mm. kwalsa mm. to ya kamata din girman Allah ke baki da kwalsan ne ni eh mm, ina da ita a mata warke Ok, kin warke kuma ba ta tashi. Ba ta tashi gaskiya. To, Allah ya ƙara karewa. Amin ya Allah. To, kuna da wani sako da za ku bayar? sakonin da za mu bada kenan a taƙaice, mun bayar da shi kuma sannan dan Allah dan annabi matasa matasa akwai hmm. matasan da zaka ga suna azumi hmm. amma basu su ɗauki sallah a bakin komai ba Zaka ka ga ga mutum musulmi ne mm. ya taso daga gidan tarbiyya gidan malamai mm. amma ba mu ɗauki ibadan mu abinda ya zama ya isa ya zama mana ishara kaga kirista za ka ga ibadar safa ba bace ba eh. amma sun ɗauke ta da ƙarfi suna ba ta ƙarfi ballantana duk wanda ya tsinci kanshi a musulunci ya ɗaga hannu ya gode ma Allah musulunci gida ce mai tsarki musulunci gida ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya gina mana ita domin samun waraka a rayuwa wannan abu. Mm. ya kamata a ce mu karɓi lokacinmu lokacin da Allah ya riga ya bamu mu dage tsayin mm. daka mun danna zuciyarmu mun samu lahirar mutum daga duniya Allah ya bada lada muna faɗayin wannan watan mm. mai albarka mm. dan Allah ɗan uwa ɗan uwa kuma ku kasance cikin faɗayin wannan watan da ibadunmu da abubuwan da za ka yi ka samu lada eh. dan girman Allah mu kwaɗaita da shi don girman Allah. Kuma jama'a muna mai ba ku haƙuri da duk wanda za mu masa laifi ko kuma wanda muka yi mishi laifi. Eh. ya gafarce mu ya yafe mana mu zama tsintsiya mu ki daya gaskiya ne to mun gode ɗaya daga cikin jaruman Hausa fim mata wanda suka ɗan yi nasiha ga ƴan uwa musulmai baki daya mun gode Allah ƙara girma Allah ƙara ɗaukaka sannan muna godewa kamar irin su Rukayya Dawaya, eh. Mansura Isa, eh. da sauransu su masu tallafa da mutane da azumi. tallafa mutane, eh. baron ma a ce hajiya Hadiza Gabon. Mm. Lokaci ya yi da za ta taimaka wa mutane domin tana gyara lahiranta tun tana duniya Yawwa. ubangiji Allah ya ta miji na kwarai Yawwa aliji ta sani danja eh duk ina kwadai ina ta muku wannan wata kuma eh. na san ku mutane ne jajirtattu eh. da sarki Alnubu da kuma hadiza gabon baki ce sista ba sista hadiza gabon da kuma jamila na gudu <laughs> mun gode sosai Zango la zango ba ce zango ba. Eh, Adamu zango. Zango. <laughs> Thank you.